gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. akan mita 25, da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Rinjar da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo Za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Zahra Aminu Fage. To zara kin san a duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yana duba matsala ne ko kuma mukan duba kiwon lafiya inda a yau ma yau ranar talatin ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan ciwon nan da ke addaba ƙananan yara wanda ake kiran shi colic a turanci. Idan yaro na yana fama da ciwon colic zan ga yana kuka yana miƙe-miƙe har ma ya kama nono. haka yake yusuf ai jarirai da dama sukan yi fama da irin wannan ciwon cikin da ake kira colic a turance wasu iyayen ma sukan shiga halin damuwa ganin cewa jariransu sukan ta yin kuka su rasa me yake damunsu shi yasa wakiliyar sashen hausa hawa umar ta jiyo mana abinda jama'a suka sani akan wannan larura kuma za ku ji ta bakin likita kuma muna tafe da amsoshin tambayar da muka yi muku. To ai kin sani yau ma za mu ba ku dama don ku za mu karanto muku abubuwan da muka tambaye ku a shafin mu na zumunta wanda muka tambaye ku wai me kuke ganin yake sa yara suna fama da wannan ciwo wanda ke sa su kuka da yawa. Kun an samu na da kuma cewar haka. amsar mu ta farko a yau amsar haɗin gwiwa ce daga Adamu Muhammad mai nasara nasarawa tare da Kinuni Sani Yunisari da Dauda Hudu Unguru da Abubakar Ayuba Mahangi. Inda suka ce mugun ciwo ne mai nakasa jarirai kuma mai wuyar ganewa to amma ya kamata idan an ga jariri na yawan kuka a garzaya da shi wajen likita domin su duba shi. to shi kuma alhaji murtala mai gyada kwantagora cewa yau da gobe ni dai wannan tambayar taku faduwa ta yi daidai da lokacin da nake da bukata da ita domin kuwa an yi min haihuwa kuma na ga yarinyata tana fama da dukkan waɗannan koke-koke a duk dare ba ji ba gani To Shehu Adamu Rijau inda ya ce gaskiya zan so sanin me ke haifar da hakan domin na daɗe ina jin iyayen yara suna korafi akan wannan matsala ta matsanancin ciwon ciki da ke sanya jarirai kuka saboda haka rediyo na na hannuna ko nake jira kawai domin jin yadda abin yake daga bakin likita da kuka gayyato mana dalla-dalla. to shi kuma abdullahi latirisha a shaka cewa yayi kwanan nan yata ta yi ta fama da irin wannan kuka ba dare ba rana muka sha wahalan jinyarta da fatan likita zai muna ƙarin bayani akan wannan matsalar sai saminu bawa rimawa inda ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan babbar matsala ce wadda ba ta rasa nasaba da yanayin nonon da jariri yake sha mafi yawa akwai sinadarin wanda bai dace da cikin yaro ba sanadin haka sai ya kamu da ciwon ciki da kanan sai kuka to shi kuma adamu abubakar bajoga cewa salam yau da gobe ikon allah gaskiya ina son jin cikakken bayani musamman don mu ji yadda za mu tunkari wannan matsalar to mun gode ku ci gaba da amsa mana da tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga Hauwa Umar wakili sashen Hausa da ta jiyo mana ta bakin jama'a. suna na Aisha Ibrahim. Kin san ciwon cikin jarirai? Eh na san shi sosai. Ya ina da yara hudu kuma dukansu sun yi. Amma dai mazan sun fi don ko medikali ma an sani akan cewa yara maza sun fi mata colic saboda suna yi daga haihuwa har zuwa wata shida. Sai sun kai wata shida sannan abin yake sauki. To ya kike kike gane cewa yaran ki suna fama da ciwon ciki? kaman ka ga yaro ya ta kuka haka ba gaira ba dalili ka san ba yunwa yake ji ba ko wani lokaci in zaka ba shi nono in ya kama nono yana fara sha sai ka ga ya sake kaman ya zabura haka so ka san wani abu na damun shi to idan na ga haka sai dan bubbuga cikin wani lokaci sai ka ji ya kumbura in cikin ya kumbura to sai in gane ciwon ciki ne ke damun shi kina ganin hakan yana da alaka da abubuwan da kike ci a matsayinki na uwa watakila suke sha a nono Eh gaskiya akwai wannan ma saboda ni dai na kula idan a ce ko na sha gyada haka kunin gyada ko a ce na ci wake duk wani abu da zai iya kumbura ciki to in ka ci idan cikin yaro bai saba ba za ka ji ya dan kumbura mishi ciki haka amma idan ka ci gaba da cin abin zai iya zuwa cikin shi ya saba da shi sai dai yana sa mishi wannan ciwon cikin ko a ce ka ci cabbage cabbage ma yana sawa duk dai wani abu mai kumbura ciki so in naga haka gaskiya sai in rage cin wannan abun ko in dinga ci kaɗan kaɗan dan har cikin shi ya saba a hankali a lokacin da kika gane cewa ciwon ciki yana damin yaranki wace hanya kike ake bi domin magancewa? Eh akwai magani da ake basu kamar akwai wani infocol eh, yana da kyau sosai maganin akwai kuma gripe water gripe water dai shi is common wannan an fi sanin shi amma dai na fi amfani da infocol din don gaskiya ya fi kyau da in ka ba wa yaro before ya sha nono ana so ka ba shi eh, kafin ya ci abinci to in ka bashi in ya dan sha nono sai ka ji yana ko gyatsa haka ko in yayi tusa sai ka ji ya samu relief sai su daina wannan kuka to ka san dai ya samu saukin ciwon cikin nan sunana hajiya maryam kin san ciwon cikin jarirai wato colic a turance eh na san ciwon colic sosai ma kuwa yara ke yin shi maybe daga two weeks yake farawa wani yaro in ya kai one month sai kan iya fara masa sai ga lokaci yaro ya dan samu kumburin ciki bai iya yin bayan gida da sauransu in zai tsotsi nono ma baya sha normal yaran ki sun taba yin wannan ciwon ciki? Eh a gaskiya yara na ba su taɓa yi ba amma dai na san ana yi kuma na san yadda yake yi amma gaskiya yara na ba su taɓa yi ba su. To a matsayin ki na uwa kina ganin yana da nasaba da abubuwan da uwa take ci watakila yaron cikinsa bai saba ba yake tsotsa a nono? Yana da shi, don kaman wani lokaci akan faɗi abin da kika ci shi yaro yake tsotsa, so akwai abin da in kika ci yaron zai iya reacting wannan abin da kika ci, so zai yi affecting ishi sai kiga cikin ya dan kumbura kaɗan, ko za ki ga kolon kashin shi ya dan canja sai a ce maybe abin da kika ci ne. To amma normally daman babies in suka zo akwai irin wannan canji din su kumburin ciki da sauransu wani lokaci zaki ga suna in suka dan sha nono sosai ma yawa zaki ga za su dan fiddo shi to dole sai ka samu irin wannan problems din ka na zo su yi normalizing wace shawara kike ba wa iyayen da yaran su suke fama da wannan ciwon ciki tun da kin ce kina gani yara suna yi shawaran da zan ba wa iyaye the moment in kai noticing yaron kana da wannan ciwon cikin ko yana yawan kuka don shi ciwon cikin yakan sa su kuka su dinga yawan kuka tunda ba magana suke yi ba ba za ka gane me ba ne amma the sign din da za ka gane za ka ga cikin ya dan kumburo kaɗan sannan in kana ba su nono za su dinga ɗauke kai kuma za ka dinga kanin kaman suna dan yawan kashi kaɗan kaɗan kaɗan haka so shawaran da zan ba wa iyaye shine the moment uwa ta yi notisin wannan ciwon cikin da Allah ta yi roshin ta kai yaro asibiti don akwai wasu eh, syrup inda suke bayarwa daga sun ba da zaki ga cikin ya sake ba wani damuwa da Allah kar a yi delay a gida a cewa ana ba da wani grape water da sauransu ko su kanwa wasu menene a ruwan zafi duk gaskiya ba shi da wani nasaba da wannan abun ka kai dai likita ya je gan shi shine ya fi mahimmanci. sunana amina ibrahim eh na san ciwon colic watan ciwon cikin jarirai idan yaro na yana fama da ciwon colic zan ga yana kuka yana miƙe-miƙe har ma ya ki kama nono hanyoyi da nake bi na magance ciwon cikin shine akwai magunguna kala-kala da akan ba ma yara kuma duk abin da na san in na ci zai jawo masa wannan ciwon ciki sai ba zan ci shi ba Sunana Aisha. Kin san ciwon cikin jarirai? Eh to zan iya cewa na sani saboda da ke a gida na haihu kuma haihuwan fari ne. Amma dai ya yi ta kuka cikin shi yana kumbura to da na kai shi kemis sai aka ce saboda bai yi bayan gida ba ne shi yasa. To da na je ni muna zaune a wurin ma kuma sai sai doktor din ya ce wai eh ciwon kenan abin da yake damu shi kenan. To dai shi kenan kuma sai na dawo amma dai gaskiya ban san wani abu a kai ba da ke na fari ne. Bayan yayi bayan gidan an ba ku wani magani a kemistin ko kuma shi kenan sai aka ce ku da gida a'a ba a bamu magani ba an ce kawai in da gida shi kenan dama shine abin da yake damun shi suna na maryam kabir baba maji kin san colic wato ciwon cikin jarirai eh hakika na san colic saboda na aihu yara da yawa na yi going through process din sosai so na san ciwon cikin yara ta yaya kike gane cewa suna fama da wannan ciwon ciki yawanci inda yaro yana ciwon ciki zaki ga yana ta ku kuka yana ta kuka ka rasa me yake damunsa to wata ran sai a ce ko kunne ko ciki to in kana so ka san ciki ne in ka dan taba cikin kaman zaka ji ya kukan ya karu ko kuma in yayi shuru ka dan juya shi ko wani abu sai ka ji kukan ya karu ko in ka dan buga cikin sai ka ji kaman da iska a ciki kaman ganga to in ka ji haka to ka san da matsala kuma yawan kukan yawanci shine illahirin abin da yasa ake ganewa cewa ciwon ciki ne dama ko ciwon ciki ne ko kunne ko ruwa ya shiga kunne kina ganin menene yake da nasaba da wannan ciwon cikin don wasu sukan ce watakila abubuwan da uwa ke ci yaro shi kuma cikinsa bai saba ba idan ya sha a nono yakan kawo masa wannan ciwon cikin allahu ya lamu dai kowa ya faɗi nashi wasu sun ce abin da uwa take ci wasu sun ce eh, gas kaman yara masu shan fidin botil ka bar su yi ta tsotsan iska kyan sa ka ciwon ciki wasu sun ce cibiya allahu ya lamu dai ba mu sani ba amma a cikin ukun nan ko hudu a cikinsu dai akwai ɗaya don yawanci illahirin yara za ki ga suna fama da ciwon ciki waɗanda za ki samu ko da ma ba ba su sha fidin botil ba suna yi so wanda suke shan fidin botil ma suna yi to shine ba mu sani ba a'a daga nonon uwa ne ko kuma gas ɗin iska kan da suke shaka na fidin botul nan wasu iyaye za ki ga sun ba yana suna ba yara fidin botul sai su bar su shanye abin cike su ta tsotsa su ta tsotsan iska to ba mu sani ba Allahu ya lamu wanne ne kuma a ciki kamar idan yaran ki da ke kin haifi yara da yawa kuma kin eh, sun yi wannan ciwon ciki ya kike ki magance wannan ciwon ciki daga farko dai da muka fara aka ce mana gripe water muka zo muna ba da gripe water wataran ya sauki wataran ba zai yi ba sai aka zo aka ce ai gripe water yana da illa wa yara a daina su to da Allah ya sa ni kuma jego na na farko a gida na yi akwai tsofaffi akwai manya a gida sai wata babba tsohuwa wa dattijuwa sai ta ba mu shawara ta ce mu samu gauta jan gauta da ake busarwa wanda zaki samu a gurin 'yan koli zaki gan shi jaja wuri ya bushe in ka guda ɗaya sai ka ajiye in kana jego in yaro ya fara kukan ciwon ciki sai ka dan balli kaɗan sai ka jika a cikin ruwa in ya dan jika na minti biyu zuwa biyar sai ka ba yaro ya sha to in bi izinin lahu in sha allahu minti biyar za ka ga yaro ciki ya yi sauki to ni dai gaskiya abin da ne taimaka min kenan don gaskiya rabona da in amfani da gripe water wallahi ya daɗe don ba zan ma iya tunawa ba sai wannan gautan idan kin yi hakan baya hana su bayan gida baya hanawa da yake dan kaɗan zaka balla ba wai gautan da gaba ɗaya zaka eh, jefa a ruwa ba kaɗan ɗan bayan zaka ɗan ɓare kaɗan kai ka jefa a ruwa in ya dan jiku minti biyu sai ka ba su ina gani yana relieving din yana sake musu cikin ba zai hana su kashi ba kuma zaki ga minti biyar zuwa goma cikin yaro yayi sauki insha Allah sunana Talata Ibrahim eh na san ciwon colic shine wannan ciwon cikin da yara sukan yi yawanci jarirai kamar daga haihuwa zuwa kamar wata takwas takwas tara yawanci su ne za ga suna da wannan matsalan ciwon colic inda nake sanin kolik ne yake damun su za ga suna ta yawan kuka kuma yawanci da daddare yake cikin a wani lokacin za ka ga ya kumbura amma ba ko da yaushe ba amma dai za ga yawan kuka ko me kai musu balle kwanciya ba za su yadda su kwanta ba abin da ma yake dan ba su sauki shine in ka sa su a kafada za ga har suka samu suka yi gyatsa shine za ka ga abin yakan yi sauki maganin shi shine in dai duk lokacin da kamar ka samu ka ba wa yaro abinci ko ya sha nono ka tabbata kafin ka kwantar da shi ka sa shi a ya gyatsa gyatsan ne yana taimaka musu sosai sannan akwai wata rana in yaro kamar lokacin in kana da shawa a gida in ciwon ciki yana damun shi in ka shiga ban ɗaki ka kunna shawan in yana zuba din nan sha ban sanya ake yake aiki ba akan amma yakan taimaka sai kaga yaro ko abin yana sa ya ɗauke mishi hankali ne daga cewa yana dai kamar kwantar mishi da hankali haka wata ranka kaga sun samu su yi bacci. To masu saurare kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC shirinmu na yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga tattaunawar da abokiyar aikinmu Amina Buhari Auna ta yi da likita. To, salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa Ko za ki gabatar min da kanki? Eh, Suna na Dr. Maria Mukhtar kuma ni babban likiciya ce mai kula da jarirai a babban asibitin nan da ake cewa National Hospital a Abuja, Nigeria. To Madalla, Um, Dr. Maria yau muna tattaunawa ne akan ciwon cikin nan da yakan damu yara ya ta sa su kuka wanda ake kira da colic a turance. Eh lallai babban matsala ce especially ga yara ƙanana. To muna so ki mana bayani akan abubuwan da ke jawowa um, wani irin magani ne za a iya ba wa yara sai kuma yanda za a iya kiyayewa. Jarirai dai yawanci kamar bayan sati shida watan kamar bayan an yi arba'in shine zaki ga iyaye sukan yi fama fama da wannan matsala yaro zai ana nan kamar yaro dai lafiyayye haka wanda dai ba wani alamar rashin lafiya a gare shi kawai sai ya dinga zandara kuka ya dinga tsala kuka yawanci da yamma ya daɗe yana kukan nan in kika haɗa kukan da zai yi zai kai wurin awa uku haka a rana saboda yawan damuwa da yake ji a cikin shi zaki ga yana kuka yana ta harba kafa kuma zai iya kwana uku yana irin wannan kukan ya iya yin sati uku ma yana irin wannan wannan da yamma haka wato sai su ta nuna alamun kamar suna cikin azaba yauwa za ki ga kamar ana damƙa cikinsu ne ko kuma cikin su ana suna jin kamar ana cizon su ne haka a ciki fita kuka dai a rasa me yake damun to kuma kin san kukan jariri wato idan dai jariri na kuka mahaifiyar shi ta da suni duka mutan gida ba su da suni so kowa hankalin shi yana tashi saboda wannan yawan kukan mm. amma za ki ga yaro ne da baya zazzabi ba amai ba gudawa ba wani alamar rashin lafiya sai kukan nan to irin wannan kukan yawanci shine in an ka asibiti yawancin an duba sai an tabbatar cewa babu wani abu da yake damun shi sannan shi ne za a ce kwale. To watan ciwon ciki a ƙananan jarirai yawanci daga sati shida zuwa wata shida shine ake samun wannan colic din. Amma idan aka kawo yaro mai irin wannan kuka za mu tabbatar cewa babu wasu matsaloli tukunna da suke damun yaro kafin mu ce colic ne. in gane ko to wasu irin matsaloli kenan to watan kamar wasu yaran za ki ga akwai larurori kala-kala da na sa yaro yawan kuka mm. na ɗaya kin ga wani yaron idan ya daɗe bayan gida ba cikin shi ya ɗaure watan kamar irin abin da ake cewa kume din nan mm. wasu in sun rasa yadda za su yi bayan gidan su kiga suna ta kuka haka to ga za a tabbatar cewa yaro baya kume na biyu especially ga jarirai maza watakila wurin su duk matsala to wani lokaci suke da suna ta kuka haka hmm. wasu jariran kuma ko ciwon kunne ne wani lokaci idan kunnensu yana ciwo shi ma zaki da suna ta kuka wasu kuma masu matsala daga cikinsu ko irin abin da ake cewa haniya din nan hmm. wani lokaci idan haniya ta makale a wani rami ita ma sa jarirai wato idan hanjin cikin kenan ya makale a wani rami tabbas haka abin yake eh. mm. to kin gani sun aka kawo yaro mai wannan yawan kukan duk sai an tabbatar cewa wa'annan matsalolin babu su duk an duba an ga cewa babu wa'annan matsalolin da ire-iren su kafin a ce jariri yana da colic mm. na saboda shi colic ba wai wani cuta ba ne abu ne kawai da yakan zo wa jarirai kuma abu ne da yana zuwa jarirai da yawa akalla kashi goma zuwa kusan kashi talatin zuwa arba'in ɗin jarirai suna samun wannan college to kin ba wai abu ne da za a ce sai wane da wane ba kuma ba bambanci ya mace za ta iya ɗa namiji ma zai iya samun college takamaimai kun san ko menene yake jawo shi to watan dai har yanzu dai takamaimai da za a ce miki ga abin da aka tabbatar shi yake ja college ba amma akwai abubuwa da yawa da aka lura cewa suna iya taimakawa yaran da suke shan madara sun fi samun colic kan yaran da suke shan nono kuma wani lokaci za su ga kaman kowa kin san da irin jikin shi wasu jikin su akwai irin abincin da yanayin abincin da baya karban jikin mutum mm. wani lokaci sai ki ga kaman idan mahaifiyan ta ci wani abu da bai karbi jaririn ba idan ana shayar da shi wani lokaci yakan sa irin wannan ciwon ciki shi ma in aka daina su cika wani lokaci an samu saukin al'amarin mm. eh so kuma wani lokaci kamar madaran ma da na ce yaran da ake ba madarar gwangwani sun fi samun college madaran ma kala-kala ce akwai irin madarar da ita ba ta cika sa irin wannan colic din ba akwai kuma wadda ta fi saka wannan colic din mm. so abubuwan dai suna da yawa gaskiya mm. in dai ba a gane ba sai dai a nemi likita a tuntuɓi a nemi shawara mm. to akwai wani irin gwaji na musamman da kuke yi ku gane ko yaro na da wannan matsanancin ciwon ciki wanda kuke kira da colic eh to gaskiya yawanci ba wai sai an duba wani test ba ko auna wani abu yawanci daga magana ne haka da za ka yi da mahaifiyar yaro za ka fahimta saboda kamar yadda na ce da farko za ka tabbatar cewa ba wani rashin lafiya ba ne wanda ba a gane kan shi ba da ake cewa a turanci organic da hmm. gane kama a ce ko ciwon kunne ko kuma a ce kamar yadda na faɗa daga baya ko yaron yana da matsala a cikin hanjin shi ko wannan haniya din irin da ire-irensu wato ciwo na musamman ciwo na musamman exactly mm. eh, so idan ba su ne to kin ga sai a ce um, colic ne ke damin yaro. to tun da ba ku san takamamme menene ke jawo shi ba babu wani rigakafi kenan da za a iya yi don kada yaro ya kamu da wannan colic din? akwai rigakafi sosai ko saboda babban abin da yake faruwa idan jariri yana colic shine wato yana tara iska a cikin hancin shi mm. watan abin da ake cewa kamar gas haka ba da mm. iska tana taruwa a cikin hanjin jariri to watan duk yadda za a yi a hana iskan nan taruwa ko kuma in ta shiga din a rugurguza ta ta zama ta zama ƙanana ƙanana to kinga zai iya taimakawa jariri ya rage wannan ciwon cikin haka to watan yadda muke cewa iyaye hanyoyin da za a yi rigakafi shine kada a bari sai jariri ya yi kuka ya yi kuka ya yi kuka sannan a bashi nono idan ka kwatanta ta ga cewa lokacin shayar da jariri ya yi sai a bashi nono ba tare da sai an bashi kuka ya shaƙi iska ya cika cikin shi da iska ba mm. saboda wannan iskar za ta iya zama mishi matsala na biyu yadda za a rike jaririn wurin bashi nono dole ne a tabbatar da cewa bakin da yake kan mama ya shige ba cikin bakin jariri saboda idan ya shige ciki to baby ya kama mama kenan sosai iska ba ta dinga shiga cikin shi ba idan yana zukar nono mm. idan bai kame cikin bakin nan na kan nono ba to za ki ga baya tsotsa da ya kamata kuma tun da baya tsotsa da ya kamata iska za ta dinga shiga ta hmm. je ta kumbura mishi ciki na uku abin da muke gaya iyaye kuma shine cewa bayan an gama shayar da jariri ya koshi da a ɗaga shi a ɗora shi a kafaɗa idan aka ɗora shi a kafaɗa a dinga shafa bayan shi dinga shafa bayan shi har sai ya yi gyatsa yawanci ke kyamshar ke ma kin lura cewa jarirai an ɗora su a kafaɗa suna yin gyatsa ko haka eh in sun yi gyatsa kuma me yake fita ba iska ba haka iska ne yau wato kin ga wannan iskar idan ta fita idan aka samu iskar ta fita da kiga nan da nan sai yaro ya leƙan ya kwanta ya ji daɗi to idan aka ga bayan an sa a kafaɗan ma ya yi gyatsa wani lokaci yaron ma ta ta bar su zaki ga sun yi gyatsa ta biyu ma su yi gyatsa ta uku ma wasu ma bayan kafaɗan kuma ka dawo da su cinya ka sake kwantar da su ka ci gaba da shafa musu bayan ki ji suna ta gyatsa wato a kwantar da su rubda ciki akan cinya kenan rubda ciki yawo rubda ciki eh, so sai ki ga iska tana ta fita suna ta gyatsa sai su ji daɗin cikinsu su kinga idan aka yi wa'annan yawanci sai eh, baby sai samu sauki idan kuma duk wa'annan shawarwarin da aka bayar ba su taimaka yadda ake zato ba akwai 'yan magunguna 'yan dabarunmu na likitoci dai da ake dan bayarwa wanda suke daɗa taimakawa insha Allah. ko magunguna da muke rubutawa wa'anda su aikinsu watan ba za su sa wai ka fito da iskar ba ne amma iskar da bebin ya riga ya haɗiya sai su rugurguza ta a cikin hanji sai gani. ta zama bubbles ɗin ya zama ƙanana ƙanana ƙanana sai shiga bebi yana ko yawan cusa ko kuma yana yin gyatsa ɗin to idan ya samu ya fitar da wannan iskar daga cikin hanjin shi sai ki ga ya samu lafiya sai kuma ki ji kukan yi sauki insha Allah haka to akwai kuma wani irin shawarar da zaki iya bawa iyaye eh to alhamdulillah eh, ina ganin je balle mu je mutanen mu na na Afirka Allah ya taimake mu manne mu masu son bawa yaran mu nono ne watan akwai ni'imomi da Allah ya saka a cikin nonon mahaifiya mm. wa'anda komai a dan madara ba za ka samu wa'annan albarka da ke cikin nonon mahaifiya ba yaron da ake shayar da shi da nono bai cika samun matsala ba kamar yaron da yake shan madarar gwangwani saboda haka mu dage mu dinga amfani da Allah abinda Allah wata ala ya bamu a kyauta don mu shayar da jariranmu banda ma colleagues yaron da yake shan nono zaki ga bai cika ta amai da gudawa da su ƙwararraji ba ki zaki gan shi ya yi ɗulɗul da shi ya girma zaki taɓa jin yawanci yaran da ake ba su nono kawai zaki ga sai wata shida zuwa shekara ɗaya ma ba taɓa kai ta ba in dai ba zuwa check up ba ko rigakafi saboda haka gaskiya ina ganin ita ce wannan babbar shawarar da zan bayar na biyu kuma watan rigakafi an ce ya fi magani alluran nan da ake cewa a ji a jarirai da yara don a yi musu a tari cuta a yi maganinta yana da matukar mahimmanci saboda shi ma yana inganta lafiyar jarirai ya kuma kare su daga um, rashin lafiya. ta mun gode kwarai da gaske Dr. Maria sai kuma idan mun sake gayyato ki zauren namu. Allah ya sa mu dace. Mun gode. To Madalla yanzu kuma bari mu ziyarci filin dafa-dafanmu ko me wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta jiyo mana. To, wannan lokaci na azumi dai kwai kiridite kiridite kenan na kaya danye. To na danyen dai sai ki nemi shukinki, shu mai kyau kwallon shu. Kin gane ko? Kabeji. Eh? Sai ki neme shi kwallo, sai ki nemi karoti, karotin ki da dama, sai ki nemi karas, yawwa sai ki nemi kwankwamban wannan. sai ki nemi poivron kamar danyen tattasai ne amma ba tattasai ba ne poivron koren tattasai babba eh kabeji ki ɗauko wannan kwallon shukin naki ki raba shi gida biyu karas kin naki shi ma kin wanke shi kin gyara shi kin hudda mishi bawon shi akwai ki ɗauko ɗan yi ki musamman na yankewa cas cas cas cas kamar yadda kika ga taliya sai ki yanke shi ƙanana ƙanana. kin gurje karotin ki shi ma yayi ɗaya ɗaya haka dogaye siri shi ma poivron kin sai ki ɗauka shi ma sai ki bi shi ki yanke shi sai ki ɗauko wannan kwankwamba bataki ki mishi ko tsayi wata ne sai ki ɗauko plate kinki sai ki jera su sai ki ɗauko tumatir ɗanye shi ma kin yayyanka shi sai ki ɗauko wannan tumatirin naki shi ma ki jera shi irin jerin da kike so kenan kin ga gashu kin kin baza ga karas kin jera a bisa ga kwankwamba kin jera a bisa kin ɗauko wannan koren tattasai ga tumatir ɗanye kin jera sai ki ɗauko koren tattasan wannan da shi za ki mishi ado ga kwanki da hehe shi ma sai ki ɗauko kwannan ki mishi yanka yanka yanka ki jera shi mai so yana sa albasa shi ma sai ki zo ki mishi wannan jikin wannan dan eh, jiskin wannan kin haɗa mishi da mayonnaise haka wannan na haɗin na kwai eh, mai na salati da kuma dan mutar cikin tarho dan manki a ciki kin sa dan gishirinki in kina amfani da maji kin sa mishi majin sai ki kada shi miyan nan naki kuma shi ma kina daka wannan tafarnuwa da ɗan seleri kaɗan sai ki saka a ciki kisa dakan dakan wannan kisa sai ki motsa ki motsa shi ki yi shi da ruwa ruwa ki saka mishi ruwa saboda wannan karaskin da shukin yana bukatan jus mai ruwa ki saka mishi ya dan ruwa ruwa kenan sai an amfani da shi shi ma eh sai ki zuzzuba kina daukowa kina sa a plate kina dauko wannan jus kin naki da kika yi ki yaryara a bisa ki motsa ki motsa sai ki amfani da shi ki ci in kina so da biredi ma kina iya yin cin shi ko kuma ki ci shi haka nan zalla shi ma kima a amfani ana zance ɗiyan itatuwa kayan lambu hmm? kayan lambu akwai abin da ya yi shi amfani a jiki kayan ganye wannan na ɗanye ai sosai yana da amfani za ki shi kuma natural ne babu wani haɗi haka nan na wanda zai ba da illa ko wani abu lahiya lau za ki ci abinki kuma ya muke amfani a jikinki. masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin news